kasan san me yake faruwa ne wato mutuwar nan kuma zuwa take yi wa mutane wani lokacin kamar bacci Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake jimurin kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mai albarka. A yau muna ɗauke da saƙon ta'aziyar Darakta Aminu S. Bono inda ajiya Litinin Allah ya masa rasuwa. Tabbas mutuwa darasi ce ga duk mai numfashi walau mace walau namiji. A jiya Litinin wanda ya daidai da ashirin ga watan ɗaya shekarar dubu biyu da da ashirin uku, Allah ya fitaccen mai bada umarnin nan na masana'antar kani wato Aminu S. Bono rasuwa. Kuma rasuwa ce wacce ta taɓa zukatan abokan sana'arsa da mawajanta balle ka je ga danginsa da iyalansa. Darakta Aminu S. do ya rasu babu wata doguwar jinya dan ajiya ma ya je aiki ya dawo. A ta shafukan sada zumuntarsa sai da ya wallafa abubuwa da dama ajiya Kai ana isaura awa uku ma ya rasu, Darakta Aminu S. sai da ya wallafa iyalansa ma'ana 'ya'yansa a cikin shafinsa. Suna cikin ƙoshin lafiya, ashe postin ɗinsa na ƙarshe bai sani ba. Tabbas mutuwar Aminu S. ta so ran mutane da dama. Ita rasuwar farar ɗaya haka take, dama da shiga rai. Muna masa addu'ar Allah ya ji kansa da rahama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 Lakin ɗinku shine zai dinga tabbatar mana duk abin da muka ɗora muku yana matuƙar gamsar da ku. Mutuwar nan kuma zuwa take yi wa mutane wani lokacin kamar bacci. Baka san lokacin da bacci ke ɗaukan ka ba. Haka ne? Kana kwance kana tunani kana tunani kana tunani kudin sai bacci ya ɗauke ka. To haka kana kwance ciwo yana damunka yana damunka kamar bacci za ka yi. wallahi malam sai dai ka tarar da kanka ana maka tambayoyi labari kudu sai dai labari ya sarga ga yan uwa kawai a fara kokarin daukan ka a wanke ka ruwan da zaka sha ya kare abincin da zaka ci ya kare numfashin da zaka sha ya kare zirga-zirgar da zaka yi ta kare magana da zaka yi ta kare wani maganarsa tana karewa kafin numfashinsa ya kare sai ya sati uku bai yi magana ba to dama an lissafa iya kalmomin da faɗa a duniya A yi yayi magana wala bai zai magana ba ya gama in Allah ya ziki magana karshe da zai kara shine kalmar shahada in kuma ba haka ba haka Allah ya dama din haka shiru ɗin dan zai mutu akwai wanda za a yi ruwa dai a bashi ruwa a baki sha wallahi bare sha wani dai a daura masa saboda ruwan da Allah ya rubuta zai sha duniya an gama wannan yana nuna wani abu yana nuna wallahi wallahi ma ya kamata mu zauna cikin kimtsi da shiri mu zauna cikin kimtsi da shiri mu zauna cikin kimtsi da shiri mautul fujua ta yawa wato mutuwa wadda take ba aune ta yawaita da wani abin da bai kai a mutu ba gaskiya yanzu shi ake mutu wai yanzu ciwon kai fa da mutum ya ce kansa yana ciwo ko sai ce ma ya mutu wane yana ciwon kai me yasa mishi wallahi malaria ce an kai shi asibiti ana kai shi asibitin nan kwana dai kwana biyu a ce jama'a sai dai ai hakuri wane ya cika wannan wallahi ya faru bila adadin hadari an yi hadari a mota a ah, alhamdulillah ma gaskiya shi da sauki jikinsa ai wasu sun min mutu ma a a da sauki ma an kai shi an dawo ana dawo da shi in gaya ma kwana dai biyu ko sai shi ma ya bi su ko yanzu yanzu nan lami lafiyar kalam wallahi sai a ce ka hau mota ka yi tafiya za ka je kawai kun je kun haɗu da wani gaba da gaba ya nike ka labarin ka ya ƙare ka tashi daga ɗan duniya ka shiga ɗan lahira kenan za ka je ka tarar da wata rayuwa ne ta daban mala wadda baka santa ba abinda ake baka labari wato shi za ka gani su kowannen wallahi ya zauna cikin shiri wanda ya san baya sallah akan lokaci ya rinka zuwa yana sallah akan lokaci wanda ba shi da aƙida ba shi da tauhidi ya yi ƙoƙari ya samu aƙida da tauhidi da kaɗai ta Allah ka kabauta kowa sai Allah wanda ya san a cikin lamarin addininsa bai wa manzon Allah biyayya dan yi wa annabi kishiya ne me dan yi wa annabi kishiya ya kirkiro abubuwan da annabi bai san da su ba annabi bai ce a yi su ba shi kuma da su yake addini to ya tuba ya daina dan tuhumar annabi ne wanda baya bin iyayensa ya bi iyayen shi ya koma ya bi iyaye akwai waɗanda suke da matsala da iyayensu matsala baka ga mutum ana ta ƙoƙarin ya za a ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta mai albarka kar ku manta dai ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararra wanda da zarar mun ɗora labari ko bidiyo zai zo gare ku mun gode da sauraron mu da kuka yi Allah ji kan darakta Aminu Asbono da sauran musulmai baki ɗaya